وايه لهم انا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون alama ce gare su game da kaɗaitakar Allah da kuma ni'imarsa kan bayansa cewa in ji mun ɗauki waɗanda suka kubuta daga ruwan ɗufana daga cikin zuriyar annabi Adam a zamanin annabi Nuhu a cikin jirgin ruwa wanda yake cike da halittun Allah saboda Allah ya sanya komai a cikin wannan jirgi namiji da mace.